بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talukai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba talatin ga watan jimadal akhirah hijiran Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da hudu arba'in uku, wanda yi daidai da biyu ga watan fabrairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara rama a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke talatin da tara. yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin babun fil iqtisadi fi ta'a wato babi na goma sha hudu a cikin wannan littafi a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na casa'in da ɗaya za mu tashi wa an abi muhammad abdullahi bin amr bin al'as radiyallahu anhuma qala أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت أبو محمد شيني الكنينسة عبد الله بن عمر بن العاص الله يكار يجاء قريسة دماه يكنسة قال يسي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول an ba manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa labarin cewa ni abdullahi bin amur bin al'as ina cewa waye ba Allah labari babansa shi kuma babansa waye ya ba shi labari matarsa wa matar abdullahi bin amur bin al'as ya yi sabon aure ne aka ba shi labari cewa anni aqul ni abdullahi Ɗan amr ɗan as ina cewa wallahi la asumanna nahara na rantse da Allah zan dinga azumi kullum tutur duk yini zan yi azumi wala aqumanna al-laila kuma na rantse da Allah duk dare sai na yi tsayuwar dare kuma daren gabaki ɗayarta ma'aishu matuƙar ina da rayuwa na dingayi tutur kenan ba ƙaƙƙautawa. faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tallazi ta kulu zalik kai ne kake faɗin haka? kaga anan nan gabar an koya mana wani tarbiyya duk lokacin da labari ya zo gare mu in za mu faɗe sa sai mu ce kai ne ka faɗi kaza yanzu don a samu ne tabbaci yana iya yiwa an ji ne an ce ka ce ko kuma shi musulunci ya hana ka ƙila wakala an ce ya ce ka tabbatar da wannan maganar kafin kai hukunci wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun yi masa wannan tambaya faƙultu lahu abdullahi bin amur bin al'as Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce sai na ce kaji kultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas na faɗi haka mahaifiyata da mahaifina su zama fansa a gare ka ya ma'aikin Allah tabbas na faɗi wannan magana to kaga wannan yana nuna maka tarbiyya ta musulmi in ka faɗi magana aka ce wane ka ce kaza ka ce ka faɗi ai ba mai wuta a cikinsu ba mai aljannan da zai hana ka an gane in ba daidai ba ne kaga daga nan sai a nuna maka kuskurenka in daidai ne kaga za a ƙara ne ƙarfafa ka a kai amma idan ka ce ni ba ce kaza ba to ka ɗauki siffa ta munafunci ka ɗaura wa kanka ka faɗi abu ka ƙaryata ga. alaman munafunci ne tattare da kai tunda mazala ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan siffofi hudu duk wanda ya tattara su tsantsan munafiki ne a aiki wa man kana fihi khaslatun minhunna aw khislatun minhunna kana fihi khaslatun min an-nifaqi aw khislatun min an-nifaqi hatta yad'aha wanda akwai wani yanki na cikin wannan ɗabi'a guda hudun tattare da shi to yana da yanki na munafunci tattare da shi har sai ya bar wannan ɗabi'ar na farko sai ce idan haddasa kazaba tun lokacin da zai magana sai ya yi ƙarya ɗaya kenan ko wa idan wa'ada akhlafa idan yayi alƙawali ya saba wa idhattumina khana idan aka amince da shi sai yayi ha'inci wa idha khasama fajara idan yana husuma sai dinga fajirci yana ashariya iri iri to wannan in ya hada wa'annan guda hudun wannan ya zama nifaqul amali munafiki ne a aikinsa amma ba nifaqul i'tiqadi bane shi nifaqul amali yastahiqu sahibuhu uquba min Allah ma'abuci wannan siffar ya cancanci uquba daga Allah wala yukhalliduhu kalli an-nar amma baya dawwamar da shi a wuta wa amma nifaqul i'tiqadi kaga munafunci na ƙudiri. shi kuma yastahiqqu sahibuhu al-iqab wa yukhalliduhu fi an-nar ma'abuci wannan siffar ya cancanci shiga wuta kuma ana dawwamar da shi a wuta ne baya fita an gane wannan to kaga shine bambancin da ke tsakaninsu sai ya ce kadi bi abi anta wa ummi ya rasulallah tabbas na faɗi haka mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah Kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yanzu za a warware masa fa latas ta tsi’o zalika kai nan ba za ka iya ba me dalilin da ya samu zalaya faɗi haka saboda abin da ya ce zai aiwatar ya saba wa ɗabi'ar da Allah ya kinsa a jikin ɗan adam da zai iya jurewa kullum ka yi azumi kullum ka yi kiyamar laili tun daga farkon dare zuwa ƙarshe ba bacci ba zai iya ba saboda ne Allah ce wa ja'annan laila Libasin, muka sanya dare ai rahatan li abdanikum hutu ne ga jikunanku jikinka ya dan samu hutu sannan ka dan tashi ka yi ibada to shi daren da baki ɗaya ce zai raya kuma mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda Allah ya kintsa masa mu'jiza ta annabta bayan haka ya kintsa masa lafiya da ƙarfin mutane talatin amma yana bacci ya tashi kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukari da musulun Allah ya ba manzan Allah ƙarfin mutane talatin amma duk da haka ya yi bacci ya tashi duk da haka ya yi azumi wani lokaci ya ajiye azumin to kaga kai kuma ka ce yini tutur kullum azumi dare tun daga faduwar rana zuwa hudowar azijiri kullum sallah ba ka yi ba bacci a ya saba wa ɗabi'an da Allah ya kintsa wa ɗan adam shi sa manzala ce mai ba za ka iya ba fasum wa aftir sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yi azumi kuma ka ajja azumi wannan wa qum ka yi bacci ka tashi kaga yana fitar maka da fikihun ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila wannan ayar duk da yake makkiya ce surar banda ayar ƙarshe inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifa min alladhina ma'ak to shine kadai madaniya amma daga farkon sura zuwa aya ta 19 dukkan su makkiya ce sahabbai sai da suka yi shekara daya suna kiyamul layli a matsayin wajibi tunda Allah ce qumil layla illa qalila kai tsayuwan dare banda wani yanki kaɗan daga ciki nisfahu ko dai rabin dare a winqus minhu qalila ko ka rage daga rabin au da alai ko kuma kai kari akan nis shine ne goman ƙarshe haka malamai suka fassara shi na watan ramalana shine kaɗai aka samu manzon Allah ya raya dare tun daga farkonta zuwa ƙarshe amma a shekara ga baki ɗayanta manzon Allah baya raya dare daga farko zuwa ƙarshe sai a goman ƙarshe na watan Ramadan shine ke raya daga farkonta zuwa ƙarshe shine auzida alaihi wa rattilil qur'ana tartila to kaga nan manzala ce mai kai bacci sannan ka tashi wasum min ash-shahri thalathata ayyamin ka yi azumi na kowace wata kwanaki uku fa'innan Hassanata hasanata bi ashri amsalha saboda kyakkyawa guda ɗaya ana ruɓanya ta zuwa goma man ja bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ce duk wanda ya zo da lada guda ɗaya kyakkyawa to zan ruɓanya masa ita zuwa goma wa zalika mithlu siyamid dahr in kana yin haka za a baka lada kwatankwacin ka shekara kana azumi tunda kowace wata kai azumi uku kaga me kaga kaga wata kenan ko azumi uku kaga daya goma daya goma daya goma ya zama nawa kenan ya zama talatin kaga za a baka ladan ne wata daya to kaga idan ka yaka a wata goma sha biyu kaga ka samu me ladan shekara ɗaya za a rubuta maka a fayil ɗinka a gaban Allah cewa ka yi azumin shekara ɗaya kaga bonus ke musulunci ya fitar maka gashi ka yi takaitacciya amma an ninka maka ladan kaga yadda maza Allah ke karantar da shi Kultu abdullahi bin amr bin al-as sai sai na ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni utiqu afdala min zalik ina da karfin da zan yi fiye da haka Ƙuruciya. ko saboda yana da kuruciya ka san matashi in yana jinsa da karfi a jika zai ga komai zai iya baya tunanin wancan dattijan da kake kallo yana tafiya a bokaɗe. ko ko a durkushe ko da kaɗan da kaɗan shi ma da haka yake kila ma lokacin da yake a shekarunka ya fi ka lafiya ina ba ta an gani saboda haka ba yanzu ba gaban ake kallo to shi sa abinda in ka ɗauka za ka iya yi ko da ka tsufa ba zai wahalar da kai ba saboda aiki an fi son wanda ka dawoma kana aiwatar da shi ƙala shi wannan sahabi sai ya ce sai na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa fasum yawman wa aftir yawmayn tunda ka ce kana da ƙarfi da ƙuruciyar da za ka yi fiye da kwanaki uku a kowane wata kana azumi to ka azumi yau ka huta kwana biyu yau ka huta bayan kwana biyu sannan sai ka ɗauka sai ka huta bayan kwana biyu sannan sai ka huta bayan kwana biyu kaga zama na cewa duk kwana biyu kana da gaf ɗin hutawa na ukunsa shine kana azumi ƙultu abdullahi bin amur bin al’as ya ce sai na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni utiku afdala min zalik ya ma'aikin Allah ina da ƙarfin da zan yi fiye da haka qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa fasum yawman wa afsir yawman kai azumi yau ka huta gobe kagan ba za ka kana jin kana da kuruciyar da za ka yi fiye da hakan ka huta na kwana biyu kana ganin ya maka tsawo to yau in ka yi azumi gobe ka huta jibi ka ɗauka gata ka huta haka ka ci gaba da yi fazalika siyamu dawud sallallahu alaihi wasallam malam yace wannan shine azumin annabi Dawud wa huwa a'dal siyam shine mafi aka tsakin azumi ko kuma azumin da yafi kowane azumi daraja idan aka cire farilla a nafila babu azumin da ya kai shi daraja yau ka yi gobe ka huta ka ga a shekara ka yi rabin shekara kenan ko kai wata shida kana azumi wata shida kana cin abinci amince wannan wannan hadisi imam muslim ya rawaito a cikin kitabu siyam babu nahyi an sawmi dahar haka Imam'u abu dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa haka imam an-nasa'i haka Imam'u ahmad a cikin musnadinsa sai malam yace wa fi riwayatin a wata ruwaya huwa afdalu siyami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon a'dalu siyam sai ce shine azumin da yafi kowane azumi falala fa qultu shi abdullahi ibn Amr ibn al-As yace sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inni utiqu afdala min zalik ya maikin Allah ni ina da karfin da zan yi fiye da haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce la afdala min zalik babu wani azumin da yafi wannan falala kuma in dai falala kake so wannan shine kankan babu wanda ya kai shi kaga yanzu ana daidaita tunaninsa a wajen mai ibada ya wuce mai gona da iri sai aka daidaita shi aka nuna masa ga yanda zai yi wato ya tsaya tsaka tsaki kada ya guluwi kuma kada ya tafriti wali an akuna qabiltu thalathata al-ayyam allati qala rasulullah sallallahu صلى wa sallam وسلم ilayya min ahli wa mali abdullah ibn amr ibn al-aas يتي wa an akuna qabiltu salasatan ayyam in karɓi kwanakin nan guda uku allati ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da alayensa yace kayi ta a kowane wata ahabbu ilayya min ahli wa mali sun fi soyuwa gare ni fiye da iyalaina da dukiyana wato maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi soyuwa gare ni sama da iyalai na da nake so ka san dalilin da yasa ya faɗi wannan ya manyanta sai ya tuna lokacin da yake da kuruciya ya riga ya saba wa kansa wannan saboda kuruciya ta ja shi yanzu kuma gashi ya manyanta tsufar ta hana shi yin ababen da ya saba yi lokaci yana da kuruciya saboda gajiya yana wahala amma baya so ya bari saboda kada ladansa ya yanke sai ce kai cansa da ya sani ya karbi saukin da manzo Allah ya bashi a wannan lokacin yanzu shi ya tsufa amma kuma ne yana so ya rage amma kuma yana jin tsoron kada a yanke mai ladansa tsakaninsa da ubangiji yana wahala haka kuma ya hakura kaga ana so a koya mana mu ɗauki aikin da ko da mun manyanta tsufar da ka kai ba zai hana ka yin wannan aikin ba na ibada amma in ka jajibo aiki da yawa in ka zo ka manyanta sai ka ga yafi ƙarfinka saboda lokacin kana da kuruciya yanzu kuma jikinka ya yi rauni ƙasusuwanka sun yi rauni ƙarfin jikinka ya yi rauni ba za ka iya samun kumari da kuzari da za ka yi irin wannan aikin lokacin da kake da ƙuruciyarka ba amince wannan wannan ruwayar imam muslim ya rawaito ta a cikin sahihinsa har ila yau sai ce wa fi riwayatin a wata ruwaya wannan ruwaya ce ta bukhari alam ukhbar annaka sumun nahara wata ƙumun laili ashe ba an bani labarin ba cewa kai abdullahi ɗan amru ɗan as kana azumtan duk yini kuma kana wato kana sallatan dare ga baki ɗayanta wato dare rankata kaftinsa sallah yake yi tutur babaci ƙultu bala ya rasulallah sai wannan sahabi abdullahi bin amr bin ya ce sai na ce eh haka ne ya ma'aikin Allah azumi da rana dare sallah kaga bai da lokacin iyali kaga ta zama ne photocopy kenan sai dai kalle ta ina fata an gane to me ya faru qala sai yace fala taf'al sai manzo Allah ce masa kakka kakka kuskura ka aiwatar da haka kuma kaga yanzu an tsawatar masa ko an hana shi yin abin da ya wuce gona da iri a wajen ibada sum wa aftir yi azumi kuma ka ajiye azumin wato wani lokaci ka yi azumi wani lokaci ka ci abinci Wannan wa kun ka yi bacci kuma ka yi tsayuwan dare Fa'inna Lijasa, bi ka alaika haƙan jikinka na da haƙƙi a kanka jikinka na da haƙƙi a kanka saboda haka idan ka wahalar da jikinka sai Allah ya turke ka a kan wannan shi sa imamu ahmad bin hanbal daga cikin da shari'a yake cewa duk mutumin da yunwa ta kama shi ya shiga cikin daji bai samu abin da zai ci bai samu mushe sai ce wai shi saboda wara'u ba zai ci wannan mushen ba shi yana da tsoron Allah in yake ci yunwan ta kashe shi sai Allah ya shigar da shi wuta saboda inna li jasadika alayka haqqan jikinka na da haƙƙi a kanka haƙƙin jiki shine ka bashi abinci kuma Allah ya ce fa man turra ghayra baghin wala aadi wanda ya shiga halin kunci na kaka na ba ya wuce gona da iri ba an halatta mai ya ci me mushe sai ce shi yana da wara'u saboda haka shi ba zai ci mushe ba in ya mutu tunda ai Allah ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawukanku Allah mai tausayawa ne a gare ku wala tulqu bi aydikum ila tahalukati kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka wa ahsinu ku kyautata ai ga kawukanku inna Allah yuhibbul muhsinin Allah na san masu kyautatawa to kaga sannan hadisin Imam Tirmidhi inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa komai saboda haka ranka ba haƙƙi ne a kansa ka kyautata masa wannan wahalar da shi da kai ka cutar da shi an gane shi ne ya ce mai inna li jasadika alaika haqqan jikinka na da haƙƙi a kanka shi sa ai ya ce idan bacci ya kama ka kana sallah kai ne kai kwanta ka yi bacci kaga wanda yana so ya nuna maka kuskuren da wasu suke yi misali idan ana kamanta rawiyi, sai kaga wani zai zo ce ah, haba mana ne? yanzu bacci ya ɗan kama mutum sai ce wala baka isa ba sai dai a da kai to kaga wannan ka tashaddud ne fi amince wannan ko kuma a ce wani rago ne ina ruwanka ah! wanda aka ba shi saƙon ya zo da shi ga al'umma ya ce kai bacci to kai ne naka amince wannan kuma ladan nan da ake samu da shi da ya kwanta da wancan da ya sannan duk zai samu to kuma me rage a ciki saboda Allah ya ga niyyarsa wannan abin ya fi ƙarfinsa ne tunda mazala ce baka sani ba kana addu'a ne ko kana zagin Allah ka kwanta kai bacci kaga wannan yana nuna maka inna dina yusrun addini ne mai sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa muku kunci a wannan addinin ba kada ka ce ha ina ai sai kai in kai haka baka kyauta ba an gane kuma kai ba daidai ba kuma ka saba wa shari'a kuma ka saba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce wa inna li'ainaika alayka haqqan idanuwan nan naka guda biyu suna da haƙƙi a kanka ina fata an Ka ga da suka fara gyangyaɗi ba haƙƙin ido ne shi ma ne a lullube shi ko saboda shi ma ya gaji to a kwanta idan ka hana idan bacci zai dinga yaji ko zai dinga maka yaji to kaga shi ma aika cutar da shi duk da a jikinka ne ai amana aka baka ka cutar da shi sai ya ce wa inna li zaujika alayka haqqan muhallin shahid matarka tana da haƙƙi a kanka haƙƙin shine ne haƙƙin wato ta ba ta haƙƙinta na zamantakewa na aure shine na kusantanta tunda bai da lokaci kuma ga amarya tsaliliya ya aji da safe kawai da yamma yana dawa daga masallaci ya ce Allahu akbar sai asuba to kaga ina maganan kwaliya kuma ina maganan amarya da ango kuma kaga babu da rana kuma gari na wayewa ya tashi da azumi to ina maganan amarya za ta ɗan ɗan kumallo waye da sauransu babu sai ce to matakka ma na da haƙƙi a kanka wa inna li zaurika alayka haqqan wa'anda suke ziyartanka su ma suna da haƙƙi a kanka idan sun zo shine ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ya girmamawa baƙonsa, to shi ma yana da haƙƙi a kanka. amince wannan sai na ce wa inna wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahrin thalathata ayyamin lallai ka sani ya ishe ka ka yi azumin kwanaki uku a kowace wata kaga in yayi ayyamun bid sha uku sha hudu sha biyar kaga ya dace ko in ma da yi ayyamul bid ba kowane goma ya ɗauki azumi ɗaya a goman farko ya ɗauki azumi ɗaya a goma na biyu ya ɗauki azumi ɗaya a goma na ne na uku kaga ya samu nawa ya samu ladan azumin ne wata ɗaya amince wannan ko dai ya yi ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar kaga a jere ko kuma kowace goma ya yi azumi guda ɗaya in dai ka hada ya samu kwana nawa azumi uku a kowace wata duka kowanne zai samu ladan ne wata daya in kuma yana da lafiya yana da kunciya yana da komai kuma yana da karfi da kumari da kuzari a jiki in yayi litinin yayi alhamis yayi sha uku yayi sha hudu yayi sha biyu na kowane wata kaga in ka kirga a wata zai samu azumi nawa suna da yawa alal akalla sha ɗaya zuwa sha biyu ai watan na juyawa ne wani za ka iya yin talatin wani lokaci za ka iya yin ne ashirin da tara kaga kama wannan watan da muke ciki ya talatin ne an gane to za ka ga zai dinga juyawa ina fata an gane to kaga ya samu wannan fa inna laka bi kulli hasanatin ashru amsalha lallai gare ka kowace kyakkyawa a ciki kana da goma kwatankwacinta kaga yanzu ka tashi da me ladan azumi nawa kenan talatin ko dai ya taƙaita akan ayyamul biyu sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata ba ruwan shi da litinin ba ruwan shi da alhamis ko amma ya rike ne ayyamul biyu sha uku sha hudu sha biyar ko kuma kowane goman kowane wata ya ɗauki goma farko ya ɗauki ɗaya goma na biyu ya ɗauki ɗaya goma na uku ya ɗauki nawa ɗaya kaga ya je kiyaye guda uku kowane wata kenan duk wanda ya a ciki daidai ne kuma zai samu lada wanda mazala ce za a baka ladan ka azumci watan gabaki daya kaga bonus wanda musulunci yake ba mutum kwadaitar da kai akan aikin alkhairi sai ce fa inna zalika siyamu dahar lallai a hakan kana da ladan azumin shekara saboda kaga kowane wata kayi uku uku so sha biyu nawa kenan talatin da shida ka a cikin shekara kayi azumi talatin da shida amma za a baka lada kamar ne kayi azumin shekara kaga musulunci kenan bonus kenan ake so a nuna maka za a baka wannan ladan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai yace fashadattu fashuddida alayya Allah sarki Abdullahi bin Amr bin al-As yace sai na tsananta wa kaina sai aka tsananta min an gane qultu Abdullahi dan Amr dan As yace sai na ce ya Rasulullah inni ajidu quwwatan inni ajidu quwwatan ni fa ina jin ƙarfi a jikina qala sum siyama nabiyullah daud wala tazid alayhi to kai azumin annaban Allah annabi daud kada kai kari sama da wannan qultu abdullahi ibn amr ibn al-as yace sai na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana siyamu Dawud to yaya azumin annabi Dawud yake qala sai manzo Allah yake nisfu dahar rabin shekara Fakana Abdullahi ya yaqulu ba'da ma kabira Abdullah bin Amr ibn sai ya kasance yana faɗi bayan ya tsufa ya manyanta ya laitani qabiltu rukhsata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kai cansa da ya sani ya karbi saukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mu Dawud yake kai to gashi ya tsufa yanzu yana wahala saboda mai shekaru ya ja kuma baya so ladan ya yanke shine yake nadama da ya sani da tun lokacin da yake da kuruciyan ya karbi wannan saukin da manzan Allah ya bashi Kago ne ya fito maka da muhallin shahid ko iktisadi fi ta'a a takaita a wajen biyayya wannan ruwaya ce ta Imam al-Bukhari malam yace wa fi riwayatin a wata ruwaya alam ukhbar annaka tasumu ad dahab. kai Abdullahi dan Abu dan As ashe ba an bani labarin kana azumtan shekara tutur ba ai kaga manzo Allah yace la sama man sama ad ko babu azumi ga duk wanda yayi azumin shekara tutur kullun yana azumi bai da lada to kaga nan an kore maka ko to sai aka kawo maka replacement replacement din shine kai azumin kwana uku a kowane wata ko sha uku sha hudu sha biyar ko kuma kowane goma farko ka ɗauki ɗaya azumi ɗaya a goma na biyu ka ɗauki ɗaya kaga biyu a goma na uku ka ɗauki ɗaya kaga ka samu nawa azumi uku a kowane wata za a baka ladan azumin shekara an hana ka yin shi aikace an maka replacing ɗinsa da lada kaga wannan na nuna maka saukin addinin Allah addinin musulunci Allah ka shirye da mu sai yace wa taqra'u al kulla kull laylatin kuma kana sauke qur'ani jijjare kazi maza ina ba ta an gane duk dare yake sauka shi sa tun daga dawowansa daga sallan isha'i idan ya kabbarta sai asuba Tun tunda sai ya dire kuma ala ramma ne fa qultu bala ya rasulullah wannan sahabi abdullahi dan abu dan as yace eh haka ne ya ma'aikin Allah haka nake yi walam urid bi zalika illa alkhair ya ma'aikin Allah ba abin da nake niki da haka sai alkhairi alkhairi nake so a wurin Allah qala sai manzo Allah ce mai fasum sauma nabiyillah daud to kai azumi irin azumin annabin Allah annabi daud fa innahu kana a'badan nas annabi daud shine fi kowa ibada وقرأ القرآن في كل شهر أما سوكا إن ذاك يسوكا sauka a kowace wata. na musulunci qultu abdullahi ɗan abu ɗan as ya ce, sai na ce ya nabi allah ya annabin allah inni ku afdala min zalik ina da ƙarfi da kumari da kuzarin da zan yi fiye da haka qala faqra'hu fi kulli 20 to ka sauce ƙur'ani a kowace kwana ashirin. qultu abdullahi ɗan amr dan as yace ya nabi allah ya annabin allah inni atiqu afdal min zalik ni fa ina da kuruciyar da zan yi fiye da haka ina da ƙarfi, da lafiya da kuzari da kumari da zan yi sama da haka qala sai manzo allah yace masa faqra'hu fi kulli ashirin, to ka sauce ƙurani a duk kwanaki goma duk bayan kwana goma ka sauke qultu abdullahi dan amr dan af yace sai na ce ya nabi allah ya kai annaban allah inni utiqu afdala min zalik ina da karfin da zan yi fiye da haka qala sai manzo Allah ya ce masa faqra'hu fi kulli sab'in wa la tazid ala zalika ka sauke ƙur'ani a duk sati duk bayan kwana bakwai kada ka ƙara sama da haka fashadattu da alayya abdullahi ɗan amur dan asu ce sai na tsananta wa kaina sai aka tsananta min bayan na tsufa ba na iya jurewa yin haka wa qala li sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzan Allah tsira da nincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce min innaka la tajri la'allaka yatulu bika umurun shine muhallin shayi. kai din nan baka sani ba zaka iya tsawon rayuwa a duniya kaji abinda manzo Allah ya gaya mai kenan kaga shi zaka ce abinda babba ya hango yaro ko ya wuri ni ba sai hango shi ba kaga abinda manzo Allah ya gaya mai ya faru ko bai faru ba ya faru saboda haka kada yanzu kana jin ka da kuruciya ka ce sai kai kaza sai ka a'a gaba ake kallo qala kuma yana nuna maka alamatun nubuwa alamun min a'lamin nubuwa ko yayi tsawon shekaru babansa kuma ya yi gwamna Amurbin bin al-as gwamna ne a garin misra a zamanin sayyidina umar saboda lokacin da aka gama da ƙadisiyya shekara ta goma sha biyar aka ci wato farisa yaƙi iran a yau kenan sai sai da umar ya tura shi misra a matsayin shi ne kwamandan yaƙi aka gwabza da misrawa shekara shida a shekara ta ashirin da ɗaya misra ta faɗa cikin daula ta musulunci ta koma ƙarƙashin khalifancin sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya ayyana shi a matsayin gwamna shine gwamna a garin Misra akwai kuma wani al'ada da mutanen Misra suke yi ruwan Nil duk shekara ana jefa mata budurwa saboda haka ba za ta yi ambaliya ba aka zo aka cewa abu bin al ga ga ya ce a sai na nemi shawaran sayyidina Umar ni ba zan yi ba sayyidina Umar sai tura saƙo na leta min abdullah umar bin khattab daga bawan Allah umar ɗan khattab zuwa baiwar Allah ruwan nil in kai ke gudana da kanka ka yi ambaliya idan kana gudana ne ƙarƙashin dokar Allah kakka ƙara yin ambaliya yace a jefa tun daga lokacin bata ƙara yin ambaliya ba kaga wani yana nuna maka tauhidin wa Umar dan Khattab da karamar ta ko wannan yana nuna maka karamar Umar dan Khattab to amma duk da haka fa sai da na Umar ya taba sa ya ce a jiki Amr bin yana gwamna me dalili saboda ɗan amru bin as ya daki wani mutumi shi kuma mutumin ya kawo ƙara wajen sayyidina umar sayyidina umar ya ce ai yi haka ne saboda babansa gwamna ne sa aka dake ka ya bashi sanda ya ce dake shi a gaban baban wannan yadda ka ce ƙara wa baban ƙara da shi sai ce a'a wanda ya taɓa ni shi ne zan abin nan sai ce mata sta'abattumun nasu wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrar ya kai amru dan az yaushe kuka mai da mutane bayi bayan iyayensu sun haife su a matsayin ƴaƴa a gidajensu don an baka jagoranci sai ka yaka kaga ba wai shi amru dan as ya taimaka wa ɗansa akan haka bane amince wannan kuma ba wai yana da masaniya akan ɗansa yayi wannan abun bane amma don yi nuna sayyidina Umar wato don yi nuna cewa dole a yi adalci shi uban bai san da haka ba amince wannan Allah ka samu dace wannan yana nuna maka darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma wato annab ya nuna maka alama ta annabta ta manzan Allah Kawala, shi Abdullahi dan amur dan As sai ce fasirtu ilallazi alladhi qala sallallahu alaihi wasallam sai nabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in bi wanne kenan siyamu daud an gane falamma kabirtu tunda mazala ce mai a'badin nas ko shi kuma yana so ya zama a'badin nas wanda yafi kowa ibada shi yasa ya rike wannan siyamu daud lokacin da shi kuma ya manyanta wajidtu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam yace na so a ce na kafi wannan saukin da manzo Allah yake ta ce min a cikin wata in yi sauka so ɗaya ko ina ganin a'a ai in yi fiye da haka wa fi riwayatin wata ruwaya wannan ruwaya da muka karanta ruwayan Imam al-Bukhari Muslim ne a cikin kitabus siyar wa fi riwayatin a wata ruwaya yace wa inna li waladika alayka haqqan ɗanka ma na da haƙƙi a kanka an gane ɗanka na da haƙƙi a kanka saboda haka ‘ya'yanka haƙƙin da suke da shi a kanka shine kai adalci da ɗanka na farko da lasman ɗinka duk ‘ya'yanka ne saboda haka in ka ba wannan kyautan mota ba za ka ce wannan lasman ba ne dole shi ma sai an ba shi. in kuwa ba haka ba sunanka alzalimi mugu wannan shine ka'idar sunanka alzalimi mugu in dai ka ba wancan mota wannan ma in dai wani a duniya dole ka ba shi mota Shi shine abinda manzala gaya wa wato bashir baban nu'man lokacin da matarsa amara binta rawaha ‘yar uwar abdullahi bin rawaha ta ce mai gaskiya kyautan nan da ka ba ɗana gona ce ya bashi a cikin dukiyarsa kuma shi ne farkon ɗa da aka haifa a cikin madina daga cikin mutanen madina sai maman ta ce gaskiya ban amincewa wannan kyautan da kai wa ɗana ba ka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce ya yi to in bai ba gaskiya in bai ce ni da gaskiya ba ni da natsuwa akan wannan kyautar yana zuwa ya ce ya ma'aikin Allah ni ne na ɗauki gona ta na wuri kaza na ba ɗana Nu'man sai manzo Allah ce sauran ƴaƴan dukka ba su sai ce a'a Nu'man kaɗai na ba sai manzo Allah yayi hadisi shine sababu wurudul hadith yace ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku wa fi riwayatin a wata riwaya yace wa'dilu fi auladikum ku yi adalci cikin ƴaƴanku sai manzo Allah ce fa inni la ushid ala hadha al wannan ƙetar ba zan yi maka shaida a kansa ba fash haddi zalika gairi je ka nemi shaidan wani na amma ba ni manzala ba ba zan maka wannan shaidan ba wato sai manzala kira shi ne keta zalunci mugunta an gane saboda haka in gida ne kowa sai ka bashi in ko ba haka ba wannan kyautan revocable dole za a yi revocin ɗinsa an gane don wannan zai gina kiyayya da kwafi a zukatan 'ya'yanka wancan ya samu ka taso dukiya bata koma yadda take dama ko kana kasa. su kuma lokacin da suka taso suka yi ƙarfi kuma baka da abin da zaka iya basu wancan kuma basu. ka basu kaga in ka zo ka kwanta ka rasu ƙari za su samu su kuma a nan me za su samu sai abin da aka bantala a cikin nan suka samu kaga daga nan ka gina kiyayya tsakanin ka kenan ji wannan Allah ka shirye da mu sai manzo Allah ya ce wa fi riwayatin malam ya ce a wata ruwaya la sama man sama al-abad salatan manzo Allah ce babu azumi ga duk wanda ya azumi tutur har abada kullun kana azumi baka da ladan ko kayi baka da ladan shine wannan hayu yaktaji fasad al-manhi anhu hani yana hukunta barnan abin da aka hana ka aiwatar da shi in kai baka da shi to in mutum yayi bai da wannan ladan wa fi riwayatin a wata ruwaya yake ahabbu siyami ila ta'ala siyamu Dawud azumin da fi soyuwa zuwa ga Allah shine azumin Annabi Dawud wa ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu Dawud sallar da Allah ya fi so shine sallan annabi Dawud ita ce walha kana yanamu nisful lai. yana yin bacci rabin dare an gane wa yaqumu thuluthahu sai ya tashi sulusun karshe sai tashi sallah wa yanamu sulusahu ina fata an gane rabin dare idan yayi bacci sulusi na sai ya tashi sallah wa yanamu sulusahu ɗaya bisa shidan dare sai ya bacci wa kana ya sumu yauman wa yuftiru yauman shi annabi dawud ya kasance ya yi azumi yau gobe ya sha wala ya firru illa eh, wala ya firru iza laqa baya gudu idan aka haɗu da makiya a wajen yaki annabi dawud baya gudu in dai aka haɗu da makiya a wajen yaƙi baya gudu an gane sai ce wa fi riwayatin a wata ruwaya ƙala. an kahani abi imra'atan zata hasabin shi abdullahi ɗan ɗan asa ke yake da labari baban shi mai kuɗi ne Ya yace babana ya auren min da wata mata mai dangantaka wato 'yan babbar gida wa kana yata'ahadu kannatahu ai imra'ata waladihi shi mahaifina ya kasance yana bibiyan matar ɗansa ya ji menene yaya rayuwarsu take yana bibiyan zamantakewar matan ɗansa ne wakana ya ta'ahadu kannatahu ai yana bibiyan zamantakewan matar ɗansa ya take zama da ɗan shi ne mana ya fassara maka jumla ce i'tiradiyya da ya ce ai imra'ata waladihi matar ɗansa fa yas'aluha an ba'aliha sai ya tambaye ta yaya mijinki fa taqulu na sai ta ce masa ni'imar rajul min rajulin lam yata lana firashan tace madalla da namiji amma fa bai taba hawa gadonmu ba <laughs> madalla ɗan kaɗa namiji ne amma bai taba kwana akan gadona ba tun da ya aure ni kaga me bai taba tarawa da ita ba ke kaga fasaha ce ta iya magana bai taba kwana a gadona ba kaga me bai taba kusantanta ba to walam yufattish lana kanafan mundu tainahu shi fa bai taba bincikan rayuwa ta ba tun da muka zo gidan nan ya bibiye ni ya ce yaya kike kaza kawai in ya shigo sallah tilawa ya <laughs> ga ustazu kenan ko? eh su kenan eh <laughs> Allahu akbar falamma fara zalika alaihi lokacin da hakan ya tsawaita gare shi zakar linnabi sallallahu alaihi wasallam sai babansa ya gaya wa manzon Allah ga abin da dana fa yake yi fa qala alqini bihi ka hada ni da shi manzon Allah ce hada ni da shi falaqituhu ba'da zalika sai na hadu da shi bayan haka fa qala kaifa tasumu sai manzon Allah ce mai ya kake azumi yanzu manzon Allah yana so ya ji ba baban ya gaya manzala ba manzala ce to haɗa ni da shi da suka haɗu da manzala ce sai manzala ce masa ya kake azumi qultu kullu lay kullu yawmin kullun nake azumi qala wa kaifa takhtim ya kake saukan qur'ani qultu kullu laylatin yace duk dare wa zakara nahwa ma sabaqa sai ambaci abin da ya shude a baya bayanan da duk muka karanta a baya kaga ba sai ya tsawaita mana ba ko وكان يقرأ على بعض آله الصبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ya kasance shi amru dan as abdullahi dan amru ɗan as Allah ya kare ya da a gare da mahaifinsa ya kasance yana karanta wani sashe daga cikin wato ramakon da ya bari ga iyalansa alladhi yaqra'uhu ko ya'ribuhu buhu minan nahar yana ƙarasa shi da rana Liyakuna a kafa alayhi bil don dan ya zama ragowan da zai yi cikin dare zai masa sauki ko in ya dauko Kur'anin, da rana sai karanto ya karanto ina fata an gane waje kashi bakwai na karatunsa na ƙur'ani sai karanta ta da rana ka gane a cikin goma an buje bakwai ka ga kashi na rage mai uku da daddare sai ya karasa su kaga bai da lokacin da ko kullum kawai karatu yake wa idza arada an yataqawa afṭara ayyaman wa ahsa idan yana so ya samu karfi sai ya dan karya azumi na kwanaki sai ya kidaya kwanakin wa sama mithlahunna sai ya sai ya rama kwanakin da ya sha wa'annan kwanakin da ya sha ba sai ya ƙara rama su karahiyata an shai'an, shay'an aw an yatruka shay'an faraka alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam Ƙyaman kada ya bar wani abin da manzon Allah ya bai shi yana yi to yanzu tunda ya manyanta in ya ɗan sha wala kwana biyu sai ya ajiye azumin kwanakin da ya ajiye azumin sai ya rama su a gaba saboda yana tsoron tunda manzo Allah ya san yana yi har ya bar duniya to yanzu da ya tsufa kada a ce ya daina yin wannan abu saboda haka yake yin mulhaq kullu hadhihi riwayat sahiha malai yace dukkan wa'annan ruwayoyin ingantattu ne fi sahihaini a cikin bukhari da muslim wa qalilun minha fi ahadihima kadan ne daga ciki wanda yazo a bukhari ko kuma a muslim sai mu tashi a hadisin abi rib'i insha Allah subhanahu wataala idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk